yayin da 'ya'yan jam'iyyar apc ke fa murnar nasarar lashe zaɓe yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno kai a jihar adama game da batun raba mukamai a sabar gwamnatin da za a kafa a jihar musamman ma tsakanin 'yan bangaren tsohon mataimakin shugaban ƙasa teku abubakar da kuma 'yan bangaren mu aka sama na tsohon gwamnan jihar murtala yako da kowane bangare ma ke ganin shi ne ya bauta wa jam'iyya to ko mai yan jam'iyyar apc ke cewa ne game da wannan sabon rikici sunana alhaji muhammad hassan oscar waɗansu mutane ne suna su kawo tarzoma a jam'iyyar apc wannan ba a ji shi a bakin atiku abubakar ba ba a ji shi a bakin vindo ba waɗansu dundun suna su shiga gwamnati ba abin da ba za su haɗa ba saboda haka wannan magana ne an riga an naɗa transition committee dama waɗannan akwai yan babbakere ne suna zaune haka ma suka yi suka kai nyako ai to wani shara ka ba shugaban jam'iyyar ku ta apc adama shawaran da nake ba mutanen jam'iyyar jam'iyyar apc da dukkan dottaban da suke jihar nan su dubi waye mutumin da ya dace a bashi komishina shi dai gwamnan jihar mai jiran gado sanato muhammadu bindo jibrilla ya fa musanta zargin da ake yi masa na cewa zai fifita wani bangare a cikin waɗannan bangarori kowane gida ma nake ya zama a da ne yanzu gida ɗaya ne bamu da gida biyu ba mu duka ɗaya ne yau kuma ma wancan gidan da kuke fara ban san da ita bane tiku uba ne a waje wajena ku uba ne a na so don haka shine magana wannan ma dai na zuwa ne yayin da a karo na uku a ƙasa da watanni biyu kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umar fintir ke tsallake yunkurin tsige shi da wasu 'yan majalisar dokokin jihar goma sha ɗaya wanda ke ɗasawa da gwamnan jihar mr james gilayo suka yi a wannan litinin tun farko waɗannan 'yan majalisa sai da ma suka yi yunkurin shiga zauren majalisar dokokin jihar adama to amma suka tara a garkame yanin da yasa suka sulale zuwa wani wuri kafin daga bisani ma suka fitar da sanarwar da ke dauke da sa hannun honorable karim umar dan majalisa mai wakiltar mazaban nasara a binyari inda suke zargin kakakin majalisa da wuce gona da iri to ko shin ya kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umaru fintiri ke ji da wannan yunkurin tsige shi da ake yi ba abin da ke faruwa a majalisa mutane ne kawai wanda suna shirye-shirye su dan nuna dalilin kudaden da suka karba mara ma'ana daga wurin waɗanda suke da wani wannan ra'ayi amma mu ba wani dambaruwa da yake faruwa a majalisa ko kada yanzu ba mutum sha ɗaya ne suka yi adireshin naku ba to me constitution ta ce ba mutum sha bakwai ba da wannan barazana kuma wa yake jin tsoron barazana to da sun ce dama yau za a dawo kun ba da sanarwa kan cewa an ƙara daga wannan hutu da kuka je eh dalilai ne suka kawo wanda kuma suna cikin kundin tsarin eh, sanar da majalisa mun daga sai 27 za a dawo. Ba tun yau ba ne dai ake zargin gwamnan jihar Adamawan da hannu a yunkurin tsige kakakin majalisar zargin da gwamnan ta bakin kakakinsa mr pipi elisha ke musantawa tun lokacin da shi gwamna ko da shike ya yadda ya sulhu da majalisa ana kan tarzoma har yanzu a shi kakakin majalisa bai zauna yan shirya da wannan ba a yan majalisa suna so su tumbuke kakaki a wayan su yan majalisa suna so ce za a cire gwamna to kaga har yanzu wayan abubuwa sun suka hana gwamnan ne yake sa wannan fitina a majalisa a wannan kuma kariya ce bakar kariya kuwa ba wani gaskiya cinta ko ɗaya a shin da zai sa ibrahim abdul aziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya sería